يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا قوه ان سكي ايماني ده الله kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu idan kun taimaka wa Allah ta hanyar taimaka wa annabinsa da addininsa da kuma yaƙar kafirai to Allah zai taimaka maku ta hanyar ya ba ku rinjaye a kansu kuma ya tabbatar da duga duganku yayin da kuka haɗu da su a wurin yaƙi.